yi kasa ba ya yi shi kenan بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة wa barakatu. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi 27 ga watan muharram hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 448 wanda ya daidai da sha biyu ga watan yuli shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majalar tudun wada zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka a alalaita shabab yaudu yauman na babban malaminmu masoyinmu fadilatu a sheikh dr muhammad bin abdullah zarban alghamidi allah ya haskaka makwancinsa allah ya dada ayyukansa allah ya ɗaukaka darajarsa allah ya mabayansa albarka allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus ya allah da mu da iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu da sauran musulmai gaba ɗaya bayan haka akwai rashi da aka yi satin da ya wuce na alhaji bala wanda na so in yi ta'aziyya a farkon karatu sai na manta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa gafara ya haskaka makwancinsa ya yadda da ayyukansa ya azurta shi da jannatul firdaus ya Allah mu kuma ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau قال المصنف رحمه الله تعالى ألا ليت الشباب يعود يوما فأغتنم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعد منهم وشاب نشأ في عبادة الله فأجتهد في أن أكون من هذا الصنف الذين يفوزون بهذا الفضل الكبير والخير العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهنيئا لكل شاب وفقه الله تعالى لاغتنام هذه الغنيمة التي يبشر بها الصادق المصدوق عليه صلوات الله عليه صلوات الله تعالى وسلامه ليكون بفضل الله تعالى ممن أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عجب ربك لشاب ليس له صبوة ولا ريب أن هذا لا يأتي عفوا بل لا بد من الاجتهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة والجد والمثابرة على تقوى لله وثقة بوعده وهو سبحانه لا يخلف الميعاد wannan shine babun da muka koro bayani a kansa a majalisin da ya gabata inda malam a cikin wannan <clears throat> babi kamar yadda ya saba yake begen ƙuruciyarsa cewa ina ma da ƙuruciyarsa za ta dawo wanda ƙuruciyar nan kamar yadda muka sani wani lokaci ne wanda ake la'akari da shi a matsayin ginshikin rayuwa wasu shekaru ne waɗanda a kansu ake gina abin da zai biyo baya na rayuwa shi yasa inda za ka ƙara fahimtar cewa ko abin da zai ƙara taimaka maka ka fahimci cewa ƙuruciya ita ce ginshikin rayuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin wasiyar da ya yi bayansa na kwarai da ɗabi'ar da bayansa na kwarai suka ɗabi'antu da su ɗabi'un da bayansa na kwarai suka ɗabi'antu da su wanda daga ciki shine hatta iza balaga shuddahu wa balaga na sana lokacin da ya gama kai ƙarfinsa ya kai ƙololuwar a zamansa namiji ko kuma rayuwarsa ta gama ginuwa ya gama kai a ƙololuwar rayuwarsa sai ce wa balaga arba'ina sana kuma ya kai shekara arba'in kamar ana so a ce da mai sauraro ko mai karatu bayan shekara arba'in me ya rage gangara me ake nufi da gangara ba ana nufin rayuwar ta kare ba a'a wanda ya kai shekara arba'in ya maimaita irin shekara arba'in ɗin nan to ba dai a yanayin da yake a shekara arba'in ɗin ta wuce ba kuma shekarun al'ummar manzan Allah sassalama ma baina sittin au 70 to kaga bai ce 80 ba so wanda ya kai arba'in, in ya ci sa'a ne ya samu talatin ya kai 70 kenan in ba haka baki na ba lallai ya samu wannan ba to in ka fahimci wannan sai ka gane sirrin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa balaga arba'ina sana kamar a fakaice ana ce da kai duk wanda ya kai shekara arba'in a rayuwa Allah ya gama haɗa masa ni'ima kuma Allah ya gama kamar ka ce a hausa ɗaga masa ƙafa Allah ya gama masa jinkiri Allah ya gama bashi dama mai dalili saboda duk wani mental maturity duk wani wata nuna ta hankali da hangen nesa da ganin jiya da yau da amfani da su wajen amfanar da kanka da al'umma ka gama samun wannan damar wannan yana daga cikin sirrin da ya sa ake aiko annabawa a shekara arba'in mun fahimta to wannan lokacin da kowa yake hankoro da himmatuwa akan yayi amfani da wannan lokacin wajen gina rayuwarsa domin duk abin da zai biyo baya ana gina shi ne akan wancan ginin na farko to wannan lokacin da kake ciki kai mai sauraro shine malan yake begen ina ma wannan damar za ta dawo kuma ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu mutum a zahiri mai karamin jiki ne ko mai can jiki to in shekarun suka ja jikinsa a can ciki yana ba shi labarin cewa mun ja, mun kwana biyu ko da shagiri ne ko da bai da gemu balantana a ce furfura ta bayyana amma ƙashin da ya kai 60-70 ƙiƙiƙi inda za a rika ji a ciki shi mai jikin yana ji ko da na kusa da shi bai ji ko ba komai idanuwa za su ba da labarin cewa mun kwana biyu tun ana gasar hango abinda aka rubuta a can tun yana cewa ya fi kowa ganewa ya fi kowa hangowa sai kaga ya fara sa gilashi da tabaro sai kaga baya hangowa baya ganewa wa mannu amirhu nalaki sufil khalq saboda haka jiki yana amsawa ko da a zahiri shekarun ba su bayyana ba ko da a zahiri ana ganin cewa mutum ai ya kai sittin amma a kalle sai a ce a zahiri kamar bai fi arba'in ba ina tunawa da jiya muna magana da wasu 'yan uwa sai ɗaya daga shi wanda muke tattaunawa da shi sai yake ce ma wani da ya zo muna gaisa sai yake ce malam amma fa jikinka baya nuna shekarunka sai ya ce ina abinda ke koye a jikin yana faɗa min na kwana biyu sai ya tuna min da kasidar wani bawan Allah wani tsohon minister of works na saudiya adibi ne ma'ana mawaki ne na gaske a ƙasar saudiya Allah ya masa fasaha Allah ya masa adanzance Allah ya masa zalaka yana da waƙoƙi masu ban sha'awa daga cikin waƙoƙinsa masu ban sha'awa waɗanda aka yi saudiya ta yi alfahari da su akwai wata gada da sarki fahad ya gina tsakanin saudiya da bahrain in ka je bodar eh, saudiya da bahrain wajen dammam kenan to ruwa ne eh, to sai malik fahad sai ya yi gada wacce in ka hau gadan nan za ka yi wajen awa ɗaya kana tafiya a kan gada a kan ruwa take turan da aka zo za a buɗe gadar sai shi wannan mawaƙin razi alkusaibi kenan eh mawaƙi ne na gaskiya wanda yake faɗan abin da yake na gaskiya sai yake cewa darbun minal menene kasida mashura yana yaban wannan gadar yana siffanta ta da wasu lafuzza masu ban sha'awa da ban ƙaya sosai so a takaice shi wannan shi ne minister of works ɗinsu a wannan lokacin yaro su kamar shekaru goma sha wani abu da suka wuce so wata rana yarsa eh, wacce ba ta wuce shekara takwas ko tara ba sai ta zo ta matso kusa da shi sai take cewa baba ga wata furfura ta fito a kanka sai tana bin kan tana kokarin kamar tana ja da ita mablaghu Hamina ilmi wal tana ganin meye wannan kamar za a iya cirewa to wannan yanayin da ta zo tana karkata ta duba kan shi ta nan gefen ta duba ta can bangaren kun san fasahan mawaki kawai sai ya fitar da kasida سيتي مالت على الشعرات البيض bibi يارا yara sunanta yara با ba yara انا yara ba kuma مالت على الشعرات البيض تقطفها يارا وتضحك لا أرضى لك الكبار سيتي يا دميتي حبت طاردت المشيب هنا فما احتيالك في الشيب الذي استترى ƙasidar akwai daɗi akwai fasaha ya ce ta karkata kanta da jikinta da hannunta tana bibiyar inda furfura ta fito a kaina wace yara ƙarsa kenan sai ce wa tabhaku tana haka tana dariya tana cewa la arzalika kibara ba ban yadda shekaru sun zo ba ban yadda ka tsufa ba sai ce ya dumyaci ya ke yar wannan karamar yarinyar tawa mai sanya mun sanyin ido lokacin da nake ganinta ko nake kallonta habki faratil mashiba huna ki kaddara kin tsitsige waɗannan furfurar da suka fito a kaina to fa luke fi shaybil ladhi istatara ya zaki wata dubara kike da ita akan furfurar da take cikin jikina wanda ni kaɗai nake jinta shi ne a shahid mana duk yadda ake ganin kyan jiki da wani penalbitin da wani wanda suke rina gashin din a ce har yanzu da ɗan saura da mai duka wata rana za ta bayyana ko kuma dai jikin ma zai amsa kira din su shekaru kira suke in suka amsa kuma dola, in suka kira dola amsa to irin da wannan yanayin da wannan ƙuruciyar da ake ta ƙoƙarin a alkinta ta a tattale ta a kula da ita to ita ce malam yake cewa ina ma da ƙuruciyar za ta dawo to algafata malam inda wannan damar za ta samu mai za ka yi sai ce fa'aztani maƙaular rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga tsufar da ta yi kyau kena tsufar da aka gina ta akan hasken ƙur'ani da sunnar manzara masu salama. ba tsufar wanda ya tsufa yana tunanin ina ma da shekaru za su dawo da ya ƙara fantamawa da ya ƙara miƙe ƙafa da ya ƙara sheƙe aya ke ai mu ba mu ci ƙuruciya ba da za mu samu dama ina duk wannan ba ita ce tsufa mai ban sha'awa akwai wasu wanda shekaru za su ja a cikin rayuwarsu in aka zo ana magana a kan ƙuruciya wani har za ka gana irin yana jan numfashin nan ina ma da zai samu dama amma shi inda damar za ta samu ba a irin wannan tunanin za ta kare ba ya akan ya ma ne akan ya kara murza ƙuruciyarsa ya taka leda leda ta ƙuruciya da jin daɗin rayuwa to amma dattijantakar da ta ginu akan addini to shi mai irin wannan gaburansa shi ne yana ganin bai amfani da damar da ta gabata wajen shiga cikin waɗanda manzara masu sana ya ambata mutane bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai musu ta tagomashi da inuwantuwa da inuwa ranar tashi alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa subhanahu wata'ala wanda a cikinsu wa adda minhum malam sai bai kawo mana hadisin gaba ɗaya ba duk da ya san kana buƙatar ka ji hadisin amma sai ya kawo kai ka point of concern inda ya fi buƙatar hankalinka ya jawo zuwa gare shi sai manzan rama sassanan ya kirga daga cikin mutane bakwai ɗin nan wa shabun na sha'afi ibadatillah saurayi wanda ya taso ko ya rayuwa akan. bautar Allah ko shakka babu wannan babbar ni'ima ce ka ga mutum da kuruciya ka ga mutum da samartaka lokacin da kayan alatan duniya suke fisgar kwakwalwa da tunani shi kuma ya turke kanshi akan ibada ya turke zuciyarsa akan abin da Allah da manzansa suke so wannan babbar ni'ima ce da Allah yake ma wasu daga cikin bayansa wa ma yulqaha illa ladina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim sai mai babban rabo Ƙila budurwa ce wacce take tasowa a lokacin da ire-irenta suke bayyana tsaraici ire-irenta suke sheƙi aya ire-irenta suke yin abin da bai kamata ba ita kuma sai ta ce ina Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ni ya umarce ni da hijabi ya umarce ni da kaza ya umarce ni da kaza lokacin da ake wanke kwakwalen wasu su yi fito na fito da addini sai ta ce ina a nan shiriya take a tafarkin addini in na kauce na kama hanyar bata to lizimtar waɗannan tintintini da aiwatar da su a rayuwa ta yau da kullum da ibada to na daga cikin siffofin saurayi ko kuma budurwar da na sha'afi ibadatillah a ƙa'ida din nassin da ya zo bai zama ke keɓantacce ga mace ko namiji ba kaji an ambace wata falala da romo a cikinsa to ya um wala ya hus sai ka ɗauke shi yana daga mamman hukunci saboda haka nan da aka ce shabun na shafi ibadatillah kawai da wani saurayi ya ce a ah, kaji falalan mu samari a haddasu ɗan mata saboda duk wata siffar fisge fisgen kwakwalwa da yadda shaidan zai wuji-wuji da kwakwalwar saurayi to ai yana yi da budurwar kila ma wani lokaci budurwar ta samu kanta a wani yanayi na matsaloli ƙila rayuwar jami'a take yi kila karatu take yi za ta fito daga gida ta je makaranta ta zauna a makaranta ta yi cakuɗeɗeniya da wasu waɗanda tunaninsu markwaɗaɗɗe ne juyayye ne jirkitacce ne amma sai ta tabbatu akan gaskiya wata fa'ida hadisiya ta hadisi mai tsadar gaske wannan lafazin na shabun na sha'afi ibadatillah yana fa'idantar da mu cewa duk lokacin da zuciya ko kwakwalwa ko mutum ko mace namiji ko mace suka samu kansa a wani yanayin da ibada take wahala a cikin wannan yanayin to tabbatuwa akan gaskiya yana samar da daraja da martaba a wajen Allah ƙila ka samu kanka a environment a wani yanayin da ba a damu da ibada ba to duk wanda ya nizanci ibada a wannan yanayin ibadarsa tana da daraja da kima saɓanin wanda a inda kowa ibada yake mun gane me ke tabbatar da wannan fatuba lil ghuraba hmm? bada al-islamu ghariban ya'udu gariban, ghariban fatuba lil waɗanda ana tsitsinto su ana ƙirga su saboda karancinsu a cikin mutane mun fahimta ah, wanda wannan babun a hadisance a fikihunce a babin ibada kenan babi ne mai faɗi wanda malamai suke tattaunawa a kan shi a kan lokacin da hankalin mutane bai cika karkata zuwa ga wata ibada ba kai sai Allah ya taimake ka kai tunanin wannan ibadar kai to ibadar ka tana samun daraja ta musamman a wajen Allah a me ya fifita sallar dare ne akan sauran abin nan saboda karancin masu yin ta ko kanu qalilan min al-layli ma yahjahun wa bil ashari hum yastaghfirun mun fahimta shi yasa daga cikin fiqhun wannan babin shine ka rika bibiyar ibadojin da mutane suke sakaci da su kai kuma ka turke kanka a wannan babu yana shortcut ne na alaka da Allah me yasa zikiri a kasuwa yake da daraja saboda mutane lahiyatan qulubuhum sun shagala ana bani ne a ragi a kaza kai kuma kana astaghfirullah subhanallah tabaraka me yake da dadi da kima a wajen Allah a ce ga wasu suna cikin kasuwa mutum dubu goma a wata awa ɗaya a ce kai kaɗai ne ka ce astaghfirullah a cikin mutane dubu goma a kasuwa ko dubu ɗari a ce kai kaɗai ne ka ce la ilaha illallah wahdahu hula sharika la lahul mulka wa alhamdu wa ala shan kai a zikirin shiga kasuwa so nawa ne muke tunowa da wannan zikirin ma in zaka shiga kasuwa to a ce a cikin kasuwar yau mutum dubu hamsin sun shiga kasuwar kana cikin mutane biyar da suka yi wannan waɗanda aka rubuta su ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal salihun ya rufa wani malamin yana tattauna a kan wannan babu sai yake cewa akwai wata rana da Allah ya jarrabe shi da ciwon matsala a cikin zuciya sai aka yi masa mri wannan akwatin da ake tura mutum kenan a cikin aka gano cewa eh akwai daskararren jini a wani bangare na zuciyarsa to bayan wani lokaci ana likitoci suka yi ta tattaunawa akan za a yi aiki ko ba za a yi ba to kasan in aka zo za a yi aiki to akwai tasa-tasan da ake yi ko da an yi su domin a duba yanayin mutum yanzu ya yanayin shirin jikinsa na ya karbi sojiri da sauransu to daga cin abin da za a yi hadda maimaita wancan mri din shigar da mutum cikin wannan akwatin na au da za a yi to da aka zo za a sashi sai allah ya kawo masa wata ilhama kun san taufiki ne daga allah wato jama'a amma tuna maka wani aikin alkhairi dacewa ce datarwa ce daga Allah to da aka zo za a tashi sai ya tuno ya ce ka yanzu waɗanda suka taɓa yi Allah sallah ta nafila a cikin akwatin nan ƙila ba su da yawa sai Allah ya kawo masa wannan ilhama sai ce a jira shi bari ya alwala aka tura shi cikin akwatin to kun san cases ɗin ko awon kala-kala ne akwai wanda za a ce ba motsi ba buɗe ido ba komai sai dai ke ta jin ƙaran mashin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin to ana shigar da shi yana shiga sai tabbata sallarsa kaga taukiki ko ya yi ta nafin filinsa ya yi ta filinsa da ya fito sai ya yi wasu da wannan ibada saboda ƙarancin masu yinta ya ce ya Allah gashi na shiga wannan akwatin ga abin da na ya Allah ka karɓa min kuma ka yaye min damuwa ta to bayan an fito da shi sai wata north a gefe yar Egypt ce ba Misriya ce sai ta ce to dama su Misrawa suna da wani slogan da suka saba faɗan shi sai su ce salli ala habib albak yatib qalbak suke nufi sai amma tunda qaf a suke cewa salli ala habib albak yatib ka lizimci ma annabi salati zuciyarka za ta yi daɗi za ta tsarkaku za ta yi lafiya kawai sai ta kalle shi ce salli ala alhabib albak yatib irin dinta bashi natsuwa cewa kai ta salati wanda wannan kuma akwai fa'ida fa'idar ita ce za ka iya zama bajimin malami amma wata rana wani ɗan cancan ƙasa ne zai tunasar da kai wani abin da zai amfane ka saboda haka babban wanda yake makan shi rowa wanda yake ganin cewa akwai wasu nau'in mutane da su suka isa su masa su fadakar da shi ko su masa nasiha to tana faɗan wannan sai yi ta salati yi ta salati yi ta salati aka mai da shi ward kafin likitoci su zo su yanke hukunci kawai sai fara jin cikin shi yana juyawa cikin shi na juyawa, cikin shi na juyawa, sai amai amai amai amai amai a aman nan sai ga guda-gudan jini yana fitowa kun san bawan allah nan ba ya masa wannan sojirin ba jinin gaba ɗaya ya fito jinin gaba ɗaya ya fito ne sirrin wallahu alam salata na sassale yana ciki idan tukfa hammuk hakan nan bisa ce, to wa ayyuhan min a'zam min maradul kal ai damuwa ce daga ciki kuma wancan ibadar da masu yin ta suka yi karanci Allah ya datar da shi yayi kuma ya tawassuli da ita saboda haka daga cikin fikihu na ibadat ka rika bibiyar ibadojin da mutane suka yi sakaci da su kai amma inda gizo ke saka kar a zo majalisa ka ce aini na mai da hankali ne akan waɗannan ibadojin ina tayar ka ta fashe a kan highway ai ka bari sai a gaban Allah ko kuma in wata matsala ko damuwa ta same ka kai ta wasu dide wannan shi ne. mu rika kokarin boye ibadojinmu mu rika kokarin boye ayyukanmu na alkhairi jama'a ba ka jiran yabon mai yabo fa ka jiran ambaton mai ambato sai Allah so duk yadda ka yi ka birna ayyukanka wallahi kai ka gina wannan alakar da Allah akwai natsuwa akwai wata rayuwa mai ban sha'awa wacce za ka rika jin eh, ka gina wata alaka da Allah wacce take mantar da kai sauran mutane kuma a ah, wannan hadisin na abu huraira na mutane guda bakwai din nan eh, tara daga eh, shida daga cikinsu ai duka suna da alaka da ikhlasi ne da alaka da Allah da sauransu ina fata mun gani malam ya ce shahida fi an akuna min hadha sinf inda dama za ka samu zan himmatu in kasance cikin waɗannan cikin wannan yanki na mutane ko samari waɗanda suka taso a cikin ibadar Allah akwai wata fa'ida mai matuƙar muhimmanci ko a hadisi ko a ƙur'ani idan ka ci karo da wata aya ana ambato siffofi na mutane mecece manufar waɗannan siffofin a ko ambatansu shi ne ka yi ƙoƙari ka shiga cikinsu sarewu kowa sarewu ila mafiratin min rabbikin wa jannatin ardu hassama wato al'ardu wa iddatul muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghayb wal 'afina 'anil والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تو سيك دوبا سيك أون كنك إنا نوينا يك أونا بابو إنا تكين الذين ينفقون في السراء والضراء إنا تشيروا إنا سلكا والكاظمين الغيظ يا نوينا يك أوجن دن فشي da ka taba ni ne an ce kule ka ji tas da ka faɗi ɗaya ne in baka tara mutum mai yawan ashar ne mutum mai kaza ne sai ya auna kuma ya yi adalci ya ga nawa zai ba kanshi daga ɗaya zuwa ɗari kuma babu macuci kama wanda ya cuci kanshi ma'ana ya san bai kai kaza ba kuma ya ɗauka yana da shi wal'afi na anin nas ina nauyinka yake au akuwarka ta yi kama da wanda zai ce ya yi haƙuri ne amma kawai wata rana sai ka ga mutum nan nan fa ya yi min kaza sai da aka matsa mun na yi mata afuwa ha za baka yi afuwa ba faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa me ma'anan afuwa ita ce bayan tayar mota ta wuce bayan sawun kafa ya wuce bayan sawun keke ya wuce a zo kuma a yi filastan wajen a to a share yadda in ka zo ba za ka gane an taɓa yi ba shi ne fa'afuwa shi ne asalin alararta kalmar afuwa ma'ana za a koma ka allam tagna bil'ams kamar bai faru ba to ina ga ina masu cewa to na yafe amma wallahi zumunci dai irin na da ba zai dawo ba <laughs> duka wani yana cikin kalmomin mu. na yi haƙuri amma dai zumunci irin a ni yanzu na riga na aje ka a wani babi zumunci irin na da ba zai dawo ba faman afa wa aslaha kaji sai Allah ya ce wa aslaha wa aslaha aka inganta aka gyara kila ma bayan afuwar alaƙa da zumuncin su fi kyautatuwa fiye da da wannan shine su ita ce siffar yan aljanna so a takaice sai ka auna kanka a wannan babu kaji Allah yana cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim sai ka auna kanka kaji Allah yana cewa wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama in baka sallan dare to ka san ka fita fa'ana kwarai da gaske a karmakalla <laughs> eh wa ibadur rahmani ibadur rahmani dai da Allah ya musu jinjina ya gaishe su in sahha tabir in lafazin daidai ne aka jinjina musu in baka cikin wallazina yabituna bituna in ka sanya giya daga 11 sai salamun hiya hatta matsala'il fajr <laughs> to baka ciki والذين إذا أنفقوا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ina roƙon Allah da أكن يكاري كدق عذابا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا anfaqu mutum albubazzaranci ne yana kashe dukiyar sa yadda ga dama an yi magana ya ce ai dukiya ta ce to wallahi bai ciki kuma ba dukiyar sa bace ta Allah ce mai Allah ya ce ya ce ah, ah, mustahlafi na fi ko mustahlafi na fi abinda aka hannanta muku a hannunku ta gaba ka bane kya wallazina ah, la yad'una ma Allah ilahan akhar duk wanda yake hada Allah da wani duk wacce take zuwa wajen boka duk wanda yake ganin cewa yana neman mulki sai an yi wani kulle-kulle zai samu to automatically ya fita daga cin ibadun rahman wanda yake abin nan yake zina automatically ya fita wanda ya kashe rai ya fita wanda in yayi zunubi baya tuba ya fita tunda Allah ya ce illa man taba so a takeice in ka ji irin waɗannan jerin gwanan siffofin to kai sai ka auna kanka saba'atun yuzilluhum kowa yana son ya samu inuwa ranar tashi alkiyama so a ce aka ce na ɗaya kaza na ɗaya na biyu kaza na uku sai ka ce ina nake a wannan Shi shine abin nan practical aspect ba alhudahudanci da karantawa bane a'a dabbaka shi a aikace da shiga workshop na bita a babin aiki shine abin da ya kamata malam ya ce allazi ne fuzu na bi hadal fadlil kabir ina ma zan samu damar shiga cikin irin waɗannan mutanen ah, waɗanda za su dace da wannan falalar ko martaba mai girma wal khairil azim da alkhairi ah, ah, mai girma wanda yake na musamman fi yaumin layin fa'o fi himalun wala banun a wani yini ko wata ranar da dukiya ko mun yawanta ‘ya'ya ko mun yawansu ba sa amfanar da ma'abocinsu da komai illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo gaban Allah da lafiyayyar zuciya kubutacciya wacce tabarranta daga shirka tabarranta daga duk wata tsatsa da wani da wata dauɗa ko wani datti a sawa'un na cututtukan sha'awa ko cututtukan shubha wanda ya zo gaban Allah da irin wannan sufar ko wannan nagartacciya lafiyayyar zuciya tsabtatacciya to shi ne dukiyarsa za ta yi masa amfani Shi ne fikihun aya yanzu akwai mutanen da ashe dukiyarsa za ta yi masa amfani ranar tashin kiyama akwai waɗanda 'ya'yansa za su yi masa amfani su waye man a atallaha bi kalbin sani. da Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab sai aka ce ma aghna anhu maluhu to ashe akwai wanda yau ne an humalihu kenan akwai wanda dukiyarsa za ta yi masa tun daga shi shi da aka tsine masa aka kore shi sai aka ce dukiyarsa ba ta yi masa amfani ba to ashe wanda ya shiga da'irar rahama shi kuma yardajje ne a wajen Allah ashe shi dukiyarsa da yayansa za su yi masa amfani mun fahimta wannan mafhumi ne na na na na irin waɗannan nasoshin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu ghairi hudan min Allah waye yafi bacewa kamar wanda ya bisar ranshi ba tare da bin tafarkin Allah ba ko ba bisa shiryarwar Allah ba ashe wanda ya bisar ranshi bisa shiryarwar Allah shi ba batacce bane kenan misali mutum ne yayi aure zuciyarsa tana son aure wa ya ce ya aure Allah to ita ba hawahu ala hudan min Allah da aka sai ya samu ladama sunna kuma ta manzara masu salam ko aramma <laughs> mun fahimta sai kasance duk abin da zai biyo ma na rayuwar auren har alaƙar auren akwai lada wa fi bidu ya hadikum sadaka amma inda gizo ke sakan manitta ba a hawahu bi ghairi hudan min Allah mun fahimta mutum yana son gida eh, na alfarma daidai gwargwado din ya ji daɗin bautar Allah wannan hobi ɗinsa ne abin da yake sha'awa ne ko kuma wani abu ne da yake burge shi dai sai ya ya gina shi aka da dukiyar halas kuma a cikinsa aka bauta ma Allah aka yi abin da ya kamata kaga ittaba hawahu bi hudan min Allah ko ala hudan min Allah saboda aka babu matsala wannan ka'ida ce da za ta taimake ka ina masu hobbies ina masu hiwayat abubuwan da muke so to sai ka auna su akan ma'aunin shin Allah ya yarda da su kenan Allah ya yarda da su sun wuce kantsara mana sun wuce eh, shinge kenan ba su da matsala malam ya ce fahani an likulli shabbin waffaqahu Allah ta'ala liktinami hadhihi al-ghanima madalla kai alasan barka ko ina yin alasan barka da jinjina da taya murna ga dukkan wani saurayin da Allah ya datar da shi ya ribaci wannan damar kalmar hani'an kalma ce mai zurfi ta larabci hani'an asalin kalmar daga hanu'a ko hani'a in muka ce hanu'a hamzar a kan me take mu koma rasmi mu koma imla'i Hannu'a. hamzar a kan me take mai a kan wani ya faɗa kan wawa Hannu'a. hamza kan wawan take to muka ce hani'a ba a kan yawon yawon muka ce hana'a ba kan alif to kalmar hana'a ko hanu'a hani'a asalinta a larabci mai zurfi tana da alaƙa ne da abinci amma ba kowane abinci ba abincin da in ka ci za ka ji daɗi in ka kalle shi zai burge ka in ka ji ƙanshin shi zai sihirce hancinka sannan in ka gama ci ba zai jirkita maka ciki ko ya bata maka ciki har ku zumunci da can wajen ba <laughs> mun fahimta wannan shine al-abba'amul hani kenan shine asalin abin nan shi sa idan ka ji ko a ƙur'ani ko a wani larabci an yi amfani da wannan kalmar to an aro ta ne daga wancan lungun mai zirri kamar yadda Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an kai a Hausa sai a ce halas malak ba mai tambayarka. ka ma'ana anan idan kuka zo kuka ba matan da kuka aura sadaki to ku ba su sadakin cikakke babu tauye mudu amma bayan kun ba su sadakin sai amarya saboda jin daɗin zamantakewa saboda ka yi wuji-wuji da zuciyarta ka mata ɗaurin minti ta ce ka aini gani nan sai yadda ka yi da nisa dakin ma ɗauka to fa kuluhu hani'an mari'an kalmar ka sa mata albarka kuma ka ci sadakinka da kama <laughs> mun fahimta mari mari'an to me ma'anar hani'an mari'an anan ma'anar hani'an mari'an shine yanzu ka ci halas kuma gobe ba wanda ya sai zo ya tambaye ka ya ce me yasa ka ci shine abinda in ka ci ka ci lafiyayye kuma ba zai bata maka ciki ba babu mazabbatul amr babu baya mai matsala mun fahimta shine asalin hani'an kamar yadda a mursalat kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun kamar yadda yar uwarta a ina hmm? kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya to shine hani'an yanzu kaga hani'an hatta zama Hausa ma yace hani'an ko yace hani'an to malam Bahaushe satowa mm, hani'an dai balarabiyar kalma ce to <laughs> baba ya ce aro waye eh, to ba laifi mun karba <laughs> arowa kuka yi baba <laughs> to daga nan wannan kalmar ta samu juye-juye na yau da kullum har aka samu Tani'a tahni'a shine ai mutum fatan alkhairi ai masa murna hmm? daga nan ne aka samu kaji kana karanta littafi ko wata makala kaji ana cewa liyahni kalwalad da irin waɗannan istikaka na kalmar hani'an da a hani'a da sauransu to hani'an a nan kaga alasan barka ne da taya kamar na hani'an madalla da wanda ya zama abin sha'awa abin buga misali waye wanda Allah ya datar da shi ya samu damar amfani da wannan damar wannan kalmar da malam ya amfani da ita ta waffaqahu kalma ce mai tsada wanda Allah ya datar jama'a ashe ba dabara ta bace ashe ba din na shiga makaranta kaza bace ashe ba din na je gari kaza bane a taufiki ne wani yana ji yayi arba fa da Annabi sallallahu amma bai shirya ba kai kuma yanzu baka ga Annabi sallallahu ba kaji ayu kaji hadisi kace sami'na wa bana wani ya ji kututturan dabino fa yana kuka yana magana wani ya ji ya ga abubuwan ban mamaki da suka faru da manzara masu salama na mu'ujizoji amma kuma bai imani ba to kai sai Allah ya datar da kai saboda haka ka gode ma Allah kar ka rudu ka ɗauka dabarar ka ce a aidin ni hafizi ne aidin na iya kaza ne ai islamiyyar nan fa mun dade muna zuwa ai kaza ina duk ba nan kake ba wallahi datarwa ce daga Allah Sau da ka roƙi Allah ya datar da kai in kuma ya datar da kai ka roƙe shi wanzuwa akan gaskiya shi yasa daga cin addu'o'in bayan Allah rabbana la ba da yin hadaita na wa hab min ladunka rahma ka gani ba da yin hadaita na suke cewa kar ka ka da kafafunmu ya Allah bayan ka shirya da mu akwai tashin hankali da furgicin zuci da yake samun zuciyar da ta san Allah duk lokacin da fitintunin duniya suke ƙara yawa sai mutum ya rika tsoron kada zuciyar shi ta samu matsala wasu daga cikin mutane sun ga gaskiyar nan fa sun yi arba da ita sun fahimce ta sun bi ta ma sun bi ta farkinta amma kwatsam suka zame wata alaihim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ممكن ينزد مكيجي كبعد لابارين إرم وأن متانا da suka gane suka ga shari'a suka bi tafarkinta amma suka zame shaidan ya ya ribaci zuciyarsu mun fahimta hakanan Allah ya ce wala takunu kallati naqadar ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kar ku zama kamar matar da tun da garin Allah ya waye ta zo da mazarinta da makaɗinta tana ta saƙa tana ta saƙa ta gama kada zare ta zo ta saƙa tabarma ko abin da take so ta saƙa lokacin da almuru ya yi za ta ɗauko abin da ta saƙa ta siyar don ta ci abinci ta ciyar da na ƙasa da ita sai kawai ce aka ga ta zo ta bawa ko kadijatu ko ramlatu ta zo tana ta warwarewa ta warware tabarmar gaba ɗaya kuma ta zo tana bin zaren na ko na silin zaren kuma tana warwarewa kamar wannan shi ne misalin wanda ya bi gaskiya ga gaskiya ya bi tafarkin gaskiyar amma ya zame sai sa ce fata zilla qadamun ba'da thubutiha ku kalli lafazin fata zilla qadamun ba'da thubutiha a kafa take ta ga gaskiyan ta dage akan gaskiyar amma shaidan ya zo ya zame yadda isa in ka fahimci wannan karatun sai ka gane muhimmancin karka yadda ka rudu da iliminka karka rudu da ibadojinka karka rudu da ayyukan alkhairinka sannan in kana yi kada ka ɗauka cewa ai kai ka riga ka hau tudun mantsiya ka roki Allah abin nan dawwama ko tabbatuwa akan wannan tafarki na gaskiyar nufi shi yasa daga cikin addu'o'in bayin Allah kullum eh, abin nan Allahumma Allahumma khtim lana bi khair waj'al awaqib umurina ila khair ko Allahumma khtim lana bi khair ka Allah ka rika ka sanya mu karshe karshen abubuwan mu kullum ya kasance alkhairi to ko a duniyance jama'a ina kimar ma'aikacin da ya shekara 35 yana aiki ya gama building record ɗinsa da kariyarsa sai da ya zo shekara ta talatin da hudu sai aka kama shi da almundahana sai aka kore shi ba pension ba gratuity ai an faɗi to wannan fa misalin duniya ke kenan to abin da ya fi komai firgitar da zuciya ka gama gina duniyar ayyukan alkhairin mutum ya je gaban Allah wayan babu me dalili saboda an yi ba dan Allah ba me dalili saboda an nemi yabon mai yabo me dalili saboda ka yi gulman wani rana kaza ka cutar da wani ran kaza ka danna dukiyan shi ran kaza sai a zo a ce to a ɗauki ladan wani a ɗauki ladan yi ta biya yi ta biya yi ta biya yi ta biya shi yasa babu wanda bai gama fahimtar rayuwa ba kamar mai cutar da mutane saboda kai tsaye investment yake musu yana musu tattali ne yana cutar da su akan abu mai datti wanda dama barin shi za su yi yana musu tanadin abin da suka fi bukata a gaban Allah Allah ya samu dace sai ce allati yubashshiru Allah allati yubashshiru biha as-sadiq al-masduq alayhi salawatu Allah alayhi salawatu Allah ta'ala wa wannan babbar ganima wacce manzan rahama sassalan ya ɗan lasa mana gardinta da bushara aka ba mu stata a kanta mana ku fara taɓa wannan yaushe lokacin da manzara masu sassalan ya ba mu labarin irin alkhairai da falalar da waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofin za su samu kansu a ciki a gaban allah a ranar tashar kiyama malam ya ce liya kuna bi fadlillahi ta'ala mimman akhbara anhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya siffanta da wannan siffar ya kasance cikin ayari ko tawagar waɗanda manzara masu sana ya ba da su a hadifinsa da yake cewa ajiba rabbuka li shabbin laysa lahu sabwa ubangijinka yayi alasan barka ga dukkan wani saurayi da saurayin da bai da karkatar zuci zuwa ga sabon Allah wannan hadisi in za mu lura gashi na sauke lamba a ƙasa nake cewa akhrajahu ahmad min hadisi uqbatu bin amir wal harith fil musnad wa abu ya'la قال ابن حجر رحمه الله رواه الحارث وأبو يعلى وأحمد بن حنبل ومدار أسانيدهم على ابن لهيعة وهو ضعيف انظر الإتحاف لابن حجر الأسقلاني وأخرجه ابن مبارك في الزهد من طريق رشدين بن سعد موقوفا عن عقمة بن عامر قلت نيك نمي قال قلنا ورشدين بن سعد هذا ضعيف كما صرح بذلك جمع من النقاد كأبي زرعة وابن معين وغيرهما انظر ميزان الاعتدال للذهبي zuwa nan takriji ne na wannan hadisin wanda al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa daga hadisin ukbatu bin amir hadisi na 17371 da al-haris al-imamu al-haris a cikin musnad ɗinsa hadisi na 1099 da abu ya'la wanda ake ta rawahu abu ya'la ko kuna tuno da wani littafi kuke tuno wadda yake yawanci yan bana bakwai ne eh? ba kwa tuno da majima albaharai hmm, ba ka nan lokacin ko shekara ta su malam ne suka koyar da mu ala saka da alkhairi majima albaharai ne su suka koyar da mu malam sa kana tunowa ko yawwa majima albaharai a ina alayin jibga eh, masallacin layin jibga a cikin mata akwai wanda gida suke tunawa masallacin layin jibga a nan eh, muka yi wannan littafin na al bahrain a nan muka kai o amma ba na mantawa wani ikon Allah har tambayoyin da aka yi mana a jarabawa a lokacin ina tuno da wasu <laughs> duk lokacin da na karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in tsaliko ila zillin zi talati shu'ab la sai na tuno da ajin layin jirgin nan saboda a lokacin an mana tambaya aka ce in tsaliko sai aka ce akmilin aya ka cike aya duk da zan karanta ko na jana na karantawa sai na tuno Allah ya saka malamanmu da alkhairi ah, su malam muhammad sani malam musa malam abdullahi da su malam sauri da sauran malamai malam ɗanladi la masa da alkhairi da su malam sabo kuna tunowa da shi ko allah ya ji kansa malam sabo fari allah ya haskaka makwancinsa ah, su malam ka juye ko ki juye <laughs> allah ya musu gafara so a takaice Eh, abu ya'ala yana da musnad wanda yake littafi ne mai tsadar gaske a babin tasirijin hadisai musnad na al'imam eh, abu ya'ala, eh, wanda hadisansa shi ma sun kai dubu bakwai da wani abu musnad na abu ya'ala, kuma ilimin hadisi Eh, ana amfani da shi ta bangarori da yawa wajen tafrijin hadisai wajen tabbatar da eh, suhba ga sahabi saboda riwa akwai hadisai da yawa a ciki waɗanda ba su zo a cikin alkutubus sitta har ma da ingantattu to idan a cikin isnadan da ke cikin musnadu abi ya'la ka samu wani sunan ɗaya daga cikin marwaita ya ce samitu rasulallah ya sassalam kaga tabbas sahabi ne ke to sai a yi amfani da wannan cin hanyoyin da ake tabbatar da suhba da sauran dai abubuwan da malamai suke yi a babin ilimin hadithi wanda ba nan ba ne wajen ambatansu allah ya saka musu da alfai to a takaice a cikin isnadin wannan hadisi akwai ibnu lahiya wanda kamar yadda malaman hadisi ko malaman nakadin mazajen isnadi rijal kenan suke siffanta shi da rauni to amma dai a takaice a ƙarshen magana sai nake cewa haza wa qad kana albani rahimahullah min al-mudha'ibin li hadha al-hadith thumma an dhalika wa hakama bi husnihi shaykh muhammad nasir bin albani da a farkon ah, ra'ayinsa ya tafi a kan raunata wannan hadisin amma daga baya sai ya zo hassana shi eh, wa daraja ala hadha al-minwal al-shaykh shu'aib al-arnahu da wasu daga cikin malaman hadisi na wannan zamani a takaice dai eh, wannan hadisi yana ƙara tabbatar da abinda hadisin abu huraira wanda yake muttafaq alaihi ne ya ambata na eh, shabun na sha'afin ibadatillah to abu na ƙarshe da za mu rufe da shi ana nuna lokaci yayi amma bai kamata mu rufe karatun na yau mu ambata ba shine siffar al'ajab da aka ambata a wannan hadisi na ajiba rabbuka nishabin laisa lahu sabwa wannan kalmar tana da ma'anoni da yawa al'ajab mamaki al'ajab sha'awar abu da kallon shi da gani na martabawa da daraja shi yasa in kuka lura ginin kalmar da ainun da jimun da ba'un wani eh, turke ne na kalmomi da ake jujjuyawa in aka juyo ta kalmar sai ka ji ana magana a kan abin da ya burge ka yau ne. ai ne asalin harfan da aka gina kalmar ne a kai ainihin da jimun da bawa? yana burge ni yana ni sha'awa eh? amma in aka faɗi wata kalma sai a ce a taajjub to kalmar ta'ajjub me ya tintanta ainihin da jimun da bawa. to kalmar al'ijab ف al'ijab ainihin da jimun da ba'un amma kalmar ijab tana ɗaukar ma'ana biyu ka birge wani ko kuma ka rudu ka sanya rigar nuna isa yanzu duka ainihin da jimun da ba'un ne muke ta juyawa a samu wannan kalmar sau da haka in ka fahimci wannan sai ka gane cewa kalmar ba ma'ana ɗaya take ɗauka ba kai tsaye ka ce ajiba eh, ajiba rabbuka ka ce ah, to za zai a danganta mamaki ga Allah subhanahu Ta'ala. mamaki a hakkin ɗan adam yana mamaki ne saboda wani abu da ya bayyana wanda bai ɗauka zai faru ba ko kuma wani abu da bai san faruwarsa ba kwatsam ya ga ya faru sai mamaki amma a hakkin Allah ma'anar tana ɗaukar ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ma'anar farko ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya darasta bawa ya kimanta shi saboda ya yi wani aikin da ire-iren shi ba su cika sa ba ire-iren shi samari sun fi karkatuwa zuwa safon Allah amma shi sai ya togance ya dawo kan tafarki to wannan ai abin a yaba masa ne a kalle shi da ido na musamman kun fahimta ko kuma ma'ana ta biyu ta zama istihsanu shai ganin abu ta mahanga mai ban sha'awa mai sufantuwa da siffa ta darasawa da martaba to wannan ita ce ma'anar ajiba sifar al'ajab in ka ji an faɗe ta a hakkin Allah to abin da ake nufi kenan ba irin mamaki na wada naka ko naki ko nasu ba abinda ke kara tabbatar da wannan ku da bal ko bal ajibta wa yaskaru. saboda yanayin lokaci mu sanya wannan ayar da bal ajibta da sauran makamantansu su zama matashiyar mu sati mai zuwa Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ka gaba ayyukan mu Allah ka ba bamu ladan wannan karatu ka mana gafara akan kurakuran mu ka da mu ka da ayyukan mu ta ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu da lokutan mu da abin da ka sanar da mu ka ba mu ikon aiki da shi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh